ga watan shawwal dama mun tsaya 29 ga watan ramadan ne ko 29 ga watan ramadan muka tsaya yau kuma 29 ga watan shawwal shi kenan yau za a duba wata in an ga wata to gobe ɗaya ga watan zulhijja ko a zulkada to to kaga wannan yana nuna karatun yau za mu samu hadisi biyu ko uku ne tun da tun an fara shi da kurakurai Allah ya haskaka mana rayuwa <clears throat> wannan fitintunu na rayuwa da ake fuskanta da shi ake fuskantar sa Allah ya sauƙaƙa mana Allah ya kare mana rayuwarmu da addininmu wannan ciwo na kororo da ake fama da shi Allah ya jefa cikin kwari Allah ya kawo mana ƙarshen shi abin nan makarantunmu majalis namu na addini Allah ya kare mana su makarantunmu na alƙur'ani Allah ya kare mana su makarantunmu na islamiyu Allah ya kare mana su a fitintunun da suke fuskantar mu ta ɓangaren addini da ɓangaren rayuwa <clears throat> Allah ya tsare mana za mu karanta waɗannan hadisan guda uku wanda muka tsaya a kansu ko guda hudu an Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi sabon karatu tun da 29 ne da 29 hadisi na 127 babu idza aqbala aqbala jami'an wa idza adbara adbara jami'an dama shine karatun mu na karki wannan littafi shine babi na 127 hadisi na 255 shi babin zai yi bayani ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance idan zai saurare ka kan natsu ne ya saurare ka idan ba zai saurare ka ba kan baka hakuri ne wato manzala baya ba mutum rabin yanayin shi zai fuskance ka ne yana kallon ka kana kallon shi baya baya ba mutum rabin zuciyarsa rabin lokacinsa ko rabin yanayinsa ko rabin abin nan din shi baya ba shi rabi yakan fuskance shi ne sosai yadda in yi magana zai fahimci maganan da kyau kuma ya baka amsa da kyau in ba zai saurare ka ba ko ba zai saurare ka ba gaba daya an gane ko حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد قال أخبرني موسى بن مسلم مولى ابنة قارض عن أبي هريرة أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن قارض يكتشوى من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يكسن ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم wani lokaci yakan ba da labari game da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam fa sai kaji ya ce haddathanihi ahadabu shufraini wanda ya bani labari shine wannan wanda yake gashin idansa yana da yawa ban san a gira shi wannan gashin nan nan sama gira ke ce mishi ko fatan da take rufe da ido shi ta ma tana da gashi wannan gashin shi ne mahada da yake sa fatan ko ka rufe idan ka sai ka bude shi shi kuma wannan gashi mai sunan shi gashin ido ake ce mai gashin ido ko ake ce mai to shi ne a hadabu shufurai ne wato maza sallam wannan gashin wanda yake fatan ido ba saman ido ba gira ba shi wannan na san sunan shi da hausa gira to shi wannan gashin na ido manzo sallallahu yana da shi da yawa ba yana da shi dan kadan ba yana da shi da yawa shine wani lokaci zaka ga wasu suna gyara idan su ko mata suna gyara idan su sai su samu wannan gashi sai su kara haddana akuya an gane ku kamar yanda irin matan matanmu na nan kaga ba mu da aukin gashi ai na kai gashin mu kuda kuda ne ba ya da bawon gashin kirki to wata masa za ka kanta ya kwaikwai dai kamar na na angulu ba ta da kan kirki to sai su je sai a samu na akuya sai a sa in aka sa na akuya sai su rika ganin yunan <clears throat> sun fito da kyau kenan to wani lokaci abu huraira baya cewa manzo Allah sallallahu ya ci bai faɗin suna annabi sai ya faɗi siffansa ya ce haddasanihi ahdabu shufuraini Me wannan gashin kudin mai yawa ya bani labari abu ya yadul kashaini mai farin kwibi manzan sallam duk wani sako da kin jikin dan adam galibi yakan yi duhu to shi nashi nan ya fi haske hammata da duk wani matsayi-matsayi na jikin dan adam inda ya fi duhu ya fi sako to manzan sallam ka ce nan wurin ne ya fi kyau a nashi kuma ko kanshi ne ka ce nan ne ya fi sallallahu alaihi wa sallam ai za ki ci mishi abiyadul kashaini idza aqbala shine mahallu shahid aqbala jami'an in kana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in zai juyo ya saurare ka yakan fuskanto ka ne gabaki ɗaya kalle ka da kyau ya saurare ka da kyau sai baka amsa da kyau amma ka ba mutum rabin zuciyarka ka to ya ka za za samu rabin fahimta za a samu rabin amsa kenan wa idza adbara adbara jami'an in ba zai saurare ka ba hakuri zai ba ka zai juya bayani ga baki daya ba zai ce a faɗa ina ji ba manzo Allah baya haka ya ce faɗa ina ji a baya haka lam tara aynun ido bai taɓa gani irin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ido bai taɓa gani ba wallan tarahu ba idan da zai kare ganin wani irin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan riwaya ita haka ta amma wata riwaya abu hurara ce ne lamtara aini mislam walantara idanuwa na dai ne kuma kaga shi dan yamen ne ai abu hurara dan yamen ne yamen suna takama da larabci suna ganin ma su ne asali saboda haka ya san larabci ya san larabawa da kyau kuma ya zo ya shigo cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san su ya kalli dabi'a ya ce ido dai ya ga irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan shi bai taba gani ba to amma riwayan ba Abu Hurairah kadai ke da shi ba Jabir shi ma irin wannan lafazin yayi amfani da shi bai ce aini ba Jabir kaga shi haifaffen nan ne yace lam tara ainun mithlahu wa lan shi ma kace ido bai taba ganin irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu zai taba ganin shi ba eh ba ai kuma duk galibi muna karanta shamali muhammadiyya muna karanta muna karanta karatu littafin ashfa galibi shi fi shahara anan ashfa in ana bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wa to kiran halittansa in dai ya zama wannan abin yana da shi kana da shi to wannan abun abin da ya fi kyau a wannan halittar to shi ne sufa manzan sallam kuma a wannan halittar imamu imamu ya yi babin bakin manzan Allah sallallahu da idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi irin bakin shi a ƙa'idar larabci irin wannan bakin kuma shi ya fi ƙiran halittar shi a tsayi da daidaito daga jarta shi ma duk abin da ya fi to shi ne siffar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an gano wannan ku? to amma akwai kuma wani abin da manzan Allah yake da shi kuma ba ka da shi wannan an haɗu akan babu wani ɗan adam da aka taɓa ganin shi da irin wannan musamman ƙiran ƙafan shi ƙiran ƙafa na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi kama manzan Allah ta kafan kacin karki za ka akwai diddige ko? to shi manzo Allah ya tafi ne daidai haka ya share ne ga baki dai ba da shi sannan kasan kafan shi nan haka shi ma daidai yake ya shafe ne duka shi ne ake sha taka duk ko to ai mun ko taka duk in ka kalle shi da kyau za ka ga akwai dai ɗan rami ko yaya daidai na shi ramin zai zama a ɗan can karke ne shi yanzu ka kalli kafanka kasan kafanka wannan ɗan ramin da kake gani Shi ne kamar sprint wanda ke taimaka maka ke tsalle idan babu shi ba za ka iya gaba kai baya ai kaga mota za ta ta sprint tana moving sama to wannan ramin ne sprint din da yake taimako ka kai tafiya idan babu shi to tafiyan ka zai wuya shi yasa koda mai taka duk din ne mai kafan a shafe za ka iske idan ka kalli kafan shi ya shimfiɗa shi za ka ga can ƙarki ya ɗan yi ramin kaɗan don ya samu sufurin nan kuma sannan za ka iske shi yana da jirgin to wanzu ala kafan shi ba haka yake ba wannan shi ya sanya idan yana tafiya sai tafiyin shi ya zama a ƙa'idan tafiya kaga in ka duba wani littafi wani wani littafi ne zafi ma'adi ko ai shi wannan littafin ibril kayyim yayi ne komi irin na manzan Allah sallam aswaki irin na manzan Allah sallam bai ce babu wani aswaki ba to amma ga irin na manzan Allah riga irin na manzan Allah bai ce babu wata riga ba hula irin na manzan Allah bai ce babu wani hula ba rawani irin na manzan Allah bai ce babu wani rawani ba abubuwa irin na manzan Allah ya cire gaba ɗaya a littafin to da ya zo babin tafiya sai ce formula na ka'idan tafiya guda goma ne formula na ƙa'idar tafiya guda goma ne wanda aka fi so shine na uku shine alhaunu wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi ko haunan haunu tafiya na farko da zaga shi malam ya kawo shine tafiya gab gab gab gab ce mazmum shi kuma tafiya sauri babu wurin zuwa sannan ya zama an hana shi da waiki mazmum to shi manzo Allah ya tafiya ne bilhimma. shi ma haka yake tafiya kamar da sauri to amma ba kuma sauri gab gab gab gab haka ba sannan kuma baya tafiya yana waige waige tafiya ta waige waige ya nuna baka shirya tafiyan muke ka bari kawai ka zauna in ka shirya tafiyan sai ka shirya in ka kama hanya kawai ga inda za ka tafi amma ka su kana wai gana kana wai gana ya nuna ba inda za ba ka da ajanda ke ba ka da abin yi ba inda mutum da ta yana wagi wagi ba wato da matsala to na tsakiyansu shi ne alhaunu sauri ne amma ba ba kuma ba waiwaye ba a waiwaye a cikin shi a waigana a waigana to shi haunu din wajen tafiya manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai ya hakuri duk yanda ake tuffanta tafiya sai dai a kwatanta ba zai yi a tafiya irin nashi ba saboda kafan ba iri ɗaya ba ne shi sa malamai sai na ali yake cewa yana tafiya ne ta a Kamar gangarowa yake kuma shi ya sanya idan yana tafiya ba a bin shi a baya saboda in ka bin shi a baya zai maka nisa abu hurara ya ce idan manzana sassanau na tafiya in muka kuskure ya zama shi ke gaba muna shan wuya baya sanin ko muna shan wuya sallallahu alaihi wa wasallam muna shan wahala kuma bai sanin muna shan wahala saboda saurin tafiyan shi shi sanya daga baya yake cin musahabbai za a tafiya ku shiga gaba baya na kuwar ku bar mu mala'iku ne sai bambanta da sauran shugabanni shugaba galibi idan yana tafiya to yana so a bi shi a baya ne shi yana gaba to manzo Allah shi kuma in yana tafiya cikin jama'a su ne suke gaba daga shi ba kowa idan ya kafa bayan sai ce dawo gaba ku gano mala'iku bayana an gano wannan ko ku diba wannan littafin sai ku cire tafiyan guda goma tafiya formula ne eh akwai wanda za ka gaji digiri kawai akan koyon tafiya hana competition akan koyon tafiya shi wannan tafiyan formula ne kowane daya akwai nau'in tafiya a cikin shi ai nau'in tafiya sun kai 60 zuwa 70 duk tafiya ne to amma tushen su kwara goma ne shine kai mai fitar da su a cikin wannan ana bugun da yana ga shafi da 75 ne mun san naka a eh, volume 1 din nan ba eh, shi abin nan ko ko mu rubuta yan sunayen su kawai banda sharhin su sai ka kiyaye su mula ne kawai ya bada to a haunu ake samun tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kuma yanayin kafan ya sa yana tafiyan tafiyan da kuma ba ba zai yi wudi yadda ka so a karatun da kake na tafiya ka cire tafiyan manzo Allah ba zai yiwu ba wani lokaci wajen takafuwa da nan wajen fassara tafiyan manzo sallan kuma nan ne ake samun kurakure wani lokaci larabcin da ake amfani da shi da neman sai yi bayani a ainihin tafiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mutum ya siffanta tafiyan kuma da kuskure amma dai a dunkule tafiyan shi ya fi kama da haunu shine tafiya ta uku dama tafiya ta hudu sa'ayi tafiya ta biyar ramlu waɗannan tafiyoyin guda biyar sun fi alaƙa da mutane sauran nau'o'in tafiyan ya fi alaƙa su as-sailanu al-khuzali duka waɗannan nau'o'in tafiya ne waɗanda ke kuma suna da alaƙa da wani aiki amma waɗannan guda biyar na farko tafiya ne an gane ko saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci abu huraira idan zai faɗi manzan Allah ya ce sai ya ce wanda ya bani labari mai yawan gashin nan ne na fatan ido manzala yana da suma in gashin kai ne ma yana da suma eh, yana da suma mai yawa kuma sumun shi na da tsayi ba shi sa na ce maka gashin su ba irin tunda gashin kanshi ha ana kitsewa sai dai kitsan kuma ba irin wannan wanda ake yi haka ba kisan nan abin da yake kwaryan kan ba a kitse shi amma daga inda yi shi ya kama zuwa can kasa kuma ana kitse shi kwaya mai kitso kwara ɗaya kwaya mai guda biyu a suko shi na a suko shi nan kuma wani lokaci da yana kan abin hawan shi gashin kan shi kan kan abin hawan shi in yana kan jaki ko kan doki ko kan rakumi shi yakan kuɗo gashin kan shi kan kuɗa haka kaga yana da suma da yawa sai zafi na na ta ce yana itikafi ya kawo kan shi na wanke mai kan saboda su ma kuma in kana karatun da ya zo bayanin fitra da ya ce alfitratu hamsun suna biyar ne da ya kawo kaciya ya kawo gashin da ake cirewa ya ci gashin gemu a cika shi gashin baki a datse shi gashin hammata a cire shi a tsige shi ko a cire shi gashin mara a tsibiti a akan gashin kai ba idan kana karatun alfitra kamsun gashin da ake taba jikin dan adam za ka ga an yi maganin gashin biyun ga yadda ake so ya zama gashin baki ga yadda ake so a ɗauki mataki a kan shi gashin hammata ga yadda ake so a ɗauki mataki a kan shi gashin mara ga yadda amma ba a ce komai a kan gashin kai wani na da gashin kirji maza matan da ake samu masu ɗabi'a maza ba su da yawa akan samu mace da gemu wata ma gemu ta yi jika amma za ka same su nadiran da wuya ake samu zo da ka ba a kirga su shawaz ne wani namiji yana da gashi a hannun shi da kafan shi da yawa shi ba ce komi a kan shi to me yasa to na kirji misali da kafa da hannu da kafa ba ce komi a kan shi da su ma mazan masu shi wanda ya wuce gona yake da yawan gaske ba su da yawa amma kai ba ce komi ba su man tara ta shi ya fi aske ta shi ya fi ba ce komi ba kila sai mun zo babin kai sai mu bayani me yasa shi kai ba ce ba ce ba daga cikin alfitra kamsa ba daga cikin suna guda biyar me yasa ba ya magana kan gashin kai ba mu je babi ne gaba yake muraja'a ne ko babi na 100 da sittin da bakwai ha ha ha Dari da ashirin da takwas babu almustasharu mu'tamanun babin da yake yin bayani duk wanda ya nemi shawaran ka to ya baka amana ne shawara amana ce idan mutum ya ce ka bani shawara ko ya ce wani ina neman shawaran ka to amana ce ka gaya min gaskiya kada ka damu da abin da zai biyo baya ka gaya min gaskiya kada ka kai nuku-nuku hadisi na 256 haddasana adamu kala haddasana shaibanu abu mu'awiyata kala haddasana abdulmalik bin umairin an abi salamata bin abdurrahman an abi hurairata kala kala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li abil haythami manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce ma abil haytham sunan shi malik haifafin madina ne dan madina ne hallata khadimun kana da mai maka hidima kana da mai maka hidima a gida mai taimakon ka akan aiki qala la yace ba ni da shi qala yace fa idza atana sabyun fatina in kaji an samu arziki wata gudunmuwa ta shigo garin madina har an kawo gudunmuwan bayi an kamo bayi fatina to ka zo ka zo za a ka kenan fa'utiyar nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bira a saini laisa mahuma salifun sai ga dukiya ta shigo garin madina an kawo mu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukiya ciki da bayi guda biyu ciki da bayi guda biyu laisa mahuma salisun babu na uku tare da su fatahu abul haithami shi abul haitham dama yana jira in an samu ya zo ya karba to abinda za ba ka kyauta qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ikhtar min huma zalati zabi guda zabi guda qala ya rasulullah ikhtar li ce ya manzo Allah ka zaɓa min dai a zaɓa min faƙalar nabi sallallahu alaihi wa sallam sai mazala ya ce innal mustashara mu'tamanun khudh hadha ya ce to duk wanda kaga ga an nemi shawaran shi to an ba shi amana ne kada ya ci amana an ba shi amana ne to ɗauki wannan a cikin su biyu fa inni ra'aytuhu yusalli don naga yana sallah shine shaida in sallah ta tsayi ka tsayi ko kai ga al'amuran ka sun tsayi ka tsayi da sallah in baka tsayi da sallah ba ka dinki wasu wasu ke ka dinki ko kwanto kenan hawan jini hawan ruwa hawan sanyi duk ya kama ka matsaloli iri iri in ka ga in gidanka Allah ya taimake ka sallah ya tsaya a gidanka sai ga al'amuran gidanka ya tsayi in ba sallah ba ta tsayi ba kadin ba gwami kenan tun daga inda kake aiki ka tun karo gidan haka shiga gidan kuma haka wuni a gidan haka fita gidan cikin bambami za ka kare kuma ka kwantar da hankalin ma ba za ka samu nasara ba sai dai ta ka ke yi in in ka sallah ta tsayi ka huta in al'umma sallah ya tsayi sun huta in sallah bai tsayi ba shikenan abu ya lalace duk shedan kenan sallah shikenan sallah Allah ya ce mu ke mu wastausi bihi khaira amma ka kyautata mishi ina maka wasiya wannan bawa kada ya zama dan bawa ne a ta jibgame aiki ka san wani bi iya kallon bawa ba sai ta jibgame aiki kamar yanzu ne da ba bauta Allah ya maka da arziki ka dan samu samu ka dan dauki masu aiki a gidanka ko almajiri na maka hidima kaga abin kamar ba tausayi bai gama wannan ba ma a ce fa je wannan kama wannan ji wannan kama wannan ko mace an baka ita ba yarka bace kila ko ta zo wani abu ko kuma dai kana ganin wai kai ka tausaya mata ne wani ai ai a bani wance ta rika dan ma iyali na hidima ai ta azabta da ita sanyin safe ta fito ta tattaru gaban kwanoni ta yi nan ta yi nan ta yi nan ta yi nan ta ma kula da karatun ta sai an ga dama Allah ya sauke to ai Allah na nan ba ku fa qalat eh fa qalat eh fa qalat imra'atuhu da ya dawo gida ya ba matan shi labari na samu bawa sauki ya samu suka tattauna ya kuka yi da manzo Allah sallam di ya ba shi ya ba ta labari sai ta ce ma anta bi baligi ma qala fihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za ka iya ba wannan wasiyan da manzo Allah sallam ya maka ba za ka iya ba in ko za ka iya to kyautata ma bawa tunda ya cika kyautata mishi in za ka kyautata mishi illa an tu'tiqahu kayan tashi to shi ne kyautatawa amma to bawa me za ka yi mai na kyautatawa yauci kayan tashi ba za ka iya ba in kuma za ka iya to abinda za ka iya shi ne ya zama ɗa nan. ba bawa ba a ai za ka gane malam yanci zai wuya ka zama abin da ya kai shi ba ɗan zama gida ka ce mai muna ta wayo wayo gidanka ne ba su ta zauna to yana ka na wani karkashin wani ai bauta bala'i bauta bala'i ne kawai mutum ya je gidan yari ne ya zauna gidan yari in za ka fi tsari sai an sani in za ka yi kaza in za ka yi bayan gida a ce ina jin ka ce kana jin fitsari a ce zauna to bayan za ka yi fitsarin ba ba yanzu zan yi ba eh, a habawa ne kai ai sai karfe tara da minti biyar ake zuwa fitsari eh kwarai in an hura wasu fir za a raba abinci to wanda ke zaune a ce ya zauna a zaune wanda ke kwance ya kwanta wanda ke tsaye ya tsaya a haka za a tsaya tak yan tsaya cak sai a kirga mutane nawa ne a ba da kwano da lamba namba wani ce gani nan mu namba tu gani gani sai a zuwa karba ko mutum yana jin bayan gida a ce karfe ina jin bayan gida a ce a aifi tsari ne ake yi kada da rani shi bayan gida sai sha biyu eh, eh kwarai to Allah ya sauke ai wani bai taba ba ina jin wani bai hulɗa da mutanen gidan yari ya gani gidan yari ta a yan kai hulɗa da mutanen gidan yari za akwai ban tausayi to wani gidan yari wani ce ka zauna a cikin gida ne kana jin kaman ma ka kai kuka? wai ka wanke hannu wanda ya tsawai ke wannan wanke hannu Allah ya kama na karshe in ka wanke hannu ko sai ka ji kayi ke tsa Allah ya taimaka saboda haka ta ce babu wani abin da za ka mai na kyautatawa illa an ta'uci ƙahu qala fa huwa atiqun fa huwa atiqun sai ce to shikenan ya zan da shi ma sai dawo ya ga manzo to fa na raka bawa bawan da ka bani kai min wasiya na ji ne mata na bayani ba mata na ta mata ta tace a yanta na yanta shi yanzu nan na kuma gidan jiya a a wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah ce inna Allah lam nabiyyan wala khalifatan ai Allah bai taba aika wani annabi ba bai taba sanya wani shugaba ba wannan ka gane wannan shugabanci koya ya yake illa walahu bi ne sai ya zama na kusa da shi jinsi biyu ne kala biyu ne na kusa da shi bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar wato na kusa da shi wasu kullun suna bukatan ya aikata aikin alheri ya nisanci zalunci wa bidanatun la ta'aluhu khabalan akwai wani sashin da yake ba sa daga mai kafa su so suke su kan kansu kawai suka sani in dai za su bada shawara to shawara suna so ne duk in an gama sha tale tale su samu in fa ba samu za su yi ba ba su bukata ba ba su bada shawara to irin waɗannan su suna neman sharri ne mutum ya fada cikin hadari to kuma ka duba ba Allah da kanshi ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin annabawa na samu su makiya to in annabi za a sa mai mai rarakan shi to kai fa duk abin da zaka tsara wani na nan shi abin da yake bukata yaya za a yi ka samu matsala yanzu menene laifin annabi wanda ke neman a shiryu a samu arzikin duniya a samu arzikin lahira ya zama kuma shi ne za ka rinka bi kana neman ka jirgin shi don ya samu matsala in ya samu matsala waɗanda yake shiryar da su to kaga ya samu matsala nan duniyan ta gurgunta ballanta na lahira kuma lahira haka rikin ta ma ya asaran ta gaba ɗaya to kuma haka Allah subhanahu ta'ala ya mana bayani yace mu mu ya mu ma mu ya mu mu'minai sai ce waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan a tasbirun mun sanya sashi su rinka tsokanan sashi su rinka kwakulanku suna taba ku za ku yi haƙuri ku yi addinin ko ba za ku yi ba wani za ka je na cewa ai babban matsalar musulmi su ba su da haɗin kai ne ya kamata su yi abu ne kawai gaba ɗaya ai baka isa ba sai dai ka ba musuluncin in ba za ka yi musuluncin ba ka bari shi musulmi kullum cikin jarabawa yake da wa ka zalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitna haka wa za zama ku bala'i zama ku fitina fi ta ba ku matsala yanzu najeriya duk kashe kashen nan da ake sai ka ji waya na cewa ikiti state lafiyan su lau rivers ba ruwansu kaza ba ruwansu haka muka fito ko tentini tun ba ma wannan gwamnatin mutum wancan gwamnatin da inda ka je ka ga road roadblock road duk an sa checkpoint checkpoint checkpoint sai ka ji wa duk a northern nigeria ne wai nan ne ke da matsala a ta kashe mutane yanzu ana neman mutane ba za su noma ba ga amfanin gona fi tsadaki cikin dazuzzuka ana ta kashe mutane ba a so a shiga mutum da gonan shi yana so ya ji shuka yana jin tsoron ya zama ganima a kama shi abu goya a ci a kama miliyan daya wani wa bai gani miliyan ɗaya ba da za ka ba shi dubu ɗari biyar ma jikin shi sai ce to nawa kenan nawa kenan ba kwana na ana ba mutane bashi ana cewa ana ba da wani bashi ba shi ba wani an tura mashi dubu ɗari takwas ya je banki ana ba da labari ya je banki ya karba yan banki suka ɗora mai dubu ɗari takwas ya gani jiki shi sai rawa yake sai rawa yake ya ce a sa mashi a leda aka sa a leda ya ɗauka ya dace da Allah su tsaya mun zan je so kwali gaji shiririta ya fito bankin ya je so kwali ya ɗauko ya zuba a kwalin kuma ya fito bakin bankin yana haka ɗan banki suka rasa suka ci to yanzu wannan za a rashi da yan sanda ne su shi gida ya biya ko ko yaya za a yi to bi ga dubu ɗari abu ya lalace an gano to an bugo maka an cewa a kawo miliyan karbi don waka miliyan aina wani ma garin rogon da zai shi gona ma da ba shi ya karɓa wajen mai shago ba su ga ya je da shi gonan in ya je yunwa ya sha to kuma an kama shi da zuzuka sai da inda dai ake kashe-kashen ake wahal da mu ake ɓata wani lokaci mu ne in siyasar duniya ce kalli iraki ta ki zaman lafiya kalli yaman kalli wai libya wai ta sami yanci ne ta yi rugurugu garin da ko tashoshi kaje akwai kayan gwamnati da ake rabawa sadaka to haka Allah ya ce wa kazalika ja'alna ba'dukum li ba'din fitna za mu sa wasu su ta ba ku matsala ya Allah ya ce a taswiruna za ku hakuri ku addinin ko ko ba za ku yi ba in ba za ku yi ba ka bar shi shi musulunci na da sanadari yana da sanadari in ka yi da'awa ka karanta kanka ka taimaka in kai wani aiki wanda addini zai ci gaba kanka ka taimaka shi addini ko kai ko kada kai zaka ji kawai ana ta musulunta coci nawa cikin shekara biyar aka mai da su masallaci a ingila da turai chinese ma masu magana da makogoro japan hong kong da ina ne ga yana sai musulunta ake ta yi saboda yana da sinadari kai amerika don ita karan kanta shugaban kasan da ya wuce zai maganin musulmi sai musulunci ko kowane lokaci ci gaba yanzu da ka jana cewa ana kwashe eh, abin nan ba za a karatun allo ban su ki karatun allo yanzu ne karatun allo zai daraja ba za a karatun allo ban su ki saboda ba a samu aikin gwamnati to wani suka samu aikin gwamnati mai suka samu allah ya sauke ga suna suna ta fama da wahala sai sha uku ga wata sha hudu ga wata ba albashin wasu kasashen ma da aka shiga corona an kara musu rabin albashi su kuma rage musu aka to kuma nan ne suke neman aiki wa kuma kaje kai faskare ba ka rinka yin ka sayin jambar ruwa Allah ya ce mu ke mu saboda aka bi tsanata ne kaga wannan kuma yana nuna maka manzo sallam yana gaya ma wannan bawan Allah ya sa'an mata ya sa'an mata manzo Allah ce ai babu wani sai ya samu na kusa da shi da na kirki da na banza kai kai sa'an mata in ka samu wata matan ita kanta kawai ta sani ba za ka taba samun wani abu sai face ita take mata hidima ai ma yanzu sauran kaza Allah zai kawo in wurin mata hidima ne amma in wurin ma'ajin ka kace to yanzu ma masallaci ana bukatan kaza zan kokari in bada dan dubu biyu zan bada dubu a kowace dubu ɗari wai kai wai kai kada ne a masallacin kake sallah ko ba wani ne a masallacin sai kai nan gidan fauna fama da matsala ne ba takalmi na ya lalace zani na watan shi shida leshi mai sunan yamma ya fito wani mai ruwan kunun kanwa shi ma ana yayin shi wani mai gari ya waye shi ma ya fito shi ma ban saye shi ba na ta tauhal da kai akan gogoro da shirme da hoda da sakarci to amma addini ba ta baka shawara ka gina addini ba ta baka shawara ba ta ce nawa ka samu albashi ya eh to ga wata dubu ɗari biyu nan na samu da ana so raba muku ne a'a to nawa ka ware ma masallacin da kake zuwa sallah to ba ta baka shawara ba sai to ainihin za ka ga ta fara zara idanuwa tana lashe baki za ta fara baka miyagun shawarwari Miyan eh, wannan kazana ma ya lalace shi ma kazana ya lalace za a sai mun kaza kaza ma ya lalace shi ma a sai kaza talabijin ma an kai wasa sai da ce wannan kafa biyu ne yanzu a sai mun kafa tara wanda tsawon mu ɗaya da shi an ce sabo ya fito ana so a ga mutum ne gwara-gwara ni shugaban kasa na jawabi ina so in gane abin da yake faɗa eh, sai ka gane kamar da gaske ne Allah ya sauka Uh, wa man yuqa bi tsanata su'i faqad wuqiya mun zalla yace ai duk wanda Allah ya kare shi daga miyagun makusanta wannan ya samu kariyar Allah Hausa suna cewa ba mugun sarki sai mugun mafadi to ba mu mugun mafadi kai ba mugun ma makusanci duk wani makusanci to sai kake ga halaka mun zalla yace duk wanda kaga yayi sa'a makusancin shi ya zama na kirki to ya tsallake wani asalin hadisi akwai darussa da yawa a cikin shi akwai darussa da yawa a cikin shi hadisin abu haitham mun yi bayani cewa asalin hadisin malam ya butule shi ne hadisin na da tsayi amma an za ka takaita shi takaitawa asalin hadisin manzan Allah sosallam yana cewa ne manzan Allah ya fito a wani lokacin da aka saba ganin baya fitowa manzan Allah yana da lokacin da bai saba fitowa ba kuma ba a matsa mashi wani lokaci bayan sallan azahar in ya kwanta kai lula bayan sallan isha'i idan ya shiga gida ba a sallama da shi za ga sahabbai lokacin ka zo su maka maza ya shiga gida saboda me shugaba ne ya wuni hidima galiban manzon Allah sallallahu alaihi idan ya fito gidan shi wani lokaci da sallan su baki matan shi da da ya kwana ɗakin ta kusan ita kaɗai ta san fitan shi wani lokaci bai dawo sai bayan sallar azhar kai wani lokaci bai dawowa gida sai bayan sallar la'asar to idan ya dawo bayan sallar azhar yakan yi kailula yakan yi bacci ne to wannan lokacin da suka gane bacci ke ba a tashi ba ka zuwa ka zo ka shugaba ne kawai a ce ya kwanta iye ana fama da wahala a ƙasa kana shugabanci kana bacci ku taso shi to kai matsalar ka kai kaɗai yanzu shine ita kenan matsala shi shugabanci ba wasa ne ba ba in wa shugabanci wallahi ba wasa ne ba ko kuma ce in yi shirgi da sallan shayi kullu gida ai ba a sallamo shi a to ba shugabancin adalci ki ba kenan to in sai dan kana so ka kai suka ne har zuwa ga nabiyur nabiyur rahmati Allah sallama in yi shiga gida bayan sallan isha ai ba su san taso shi a ba ga wani hadisi ba da manzo sallama yake tambayin ina mai sharan nan na masallaci sai suka ce ai kare su ne da daddare sai muka muka muka muka ji dardar na mutaso ka yace kash ni saboda ku taso ni ba wannan yana nuna bayan sallar isha'i ba su taso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kure sai dai an kawai shi ya fito to an gan shi ya fito ne a lokacin da ba saba gane yana fitowa ba da rana tsaka ya kamata a ce a wani lokacin yana bacci ya fito ya zo masallaci ya zauna ya shiru ga ci ma kowa kala ba sai ga sai na bakar ya fito shi ma sai na bakar bacci yake a wannan lokacin yace ah me fito da kai yace ai ba wani abu ne fito da ni ba na zo ne in gaishe da manzon Allah in ga fuskan manzon Allah in ga ya manzon Allah yake ciki ya koma shi shi kunya gare shi yana zo sai ga Umar shi ma ya zo me fito da kai yace yunwa shi da ma direct ne yake za to shi ma manzon Allah da ma yunwa ne ya koro shi ba wai ya ta ka san lokacin kana jin yunwa bacci bai yiwuwa yana so yi bacci bacci ya haɗe da yunwa sai ya fito shi ma sai na buka ɗin yunwan yake ji amma ya kasa gaya mun zala yunwa yake ji kuma na zuwa ya ce yunwa ne ke gidan da wani abu ya ce to ku tashi mutum shi ne suka tafi gona abul haitam suna zuwa suka yi sallama bayan na sai matan shi ya ce mata ina abul haitam ta ce ya je ya ɗebo ruwan daɗi domin ruwan da ke cikin gonan ruwan zartsi ne ana ba dabbobi ne da shuka za a je a samu ruwan daji wanda muke sha ya ce to alhamdulillah sai suka zauna suka yi shiru sai ga abu haisam ya dawo da salka ya saɓota ya ji ya ɗebo ruwan daji ya ɗebo ruwan sha yana zuwa ya gansu ya rungo manzala yana daga cikin hadisan da mutane eh, magabata suke cewa ashe abokinka in kuka haɗu kuka gaisa ku bayan kun sallama ko musaba kuma ku rungumi juna kuma wani hadisi na cikin hadisan da malamai suke kafa hujja kan cewa ashe ziyara kala biyu ne ko ka sanar ko baka sanar ba bai san da zuwan su ba bai san za su zo ba kada mutum ya zo gidanka ce ai baka gaya min ba tunda baka gaya min ba da lokacin ka in an gama abinci na jin kanshi yana jin yau kai ka su jarida ce kalla ka gani ai akwai mitin yau mitin mitin ne ne da kake ce ya eh, kware kuwa ko an gama mitin ne ma alaji aka yi nan ko jibu za a yi to bai gade dai ba baya gani Allah ya sauke abu lahaikam daga zuwa ya shimfiɗa musu shimfiɗa da ya tashi da ya gaisa da shi shimfiɗa musu shimfiɗa sai da ya samu da ya ji ɗauko dabino sai ya kari shi wanda ala ce za a kari shi mai kuka tsin ko mana ɗan daidai ya ce a'a ai na kalli reshen ne wani dabinon ya bushe a jikin shi wani kuma ɗanye ne wani kuma sabo ne zai fara fitowa ya fara gogewa yana garas garas ban san cikin ku ko wannan ku wanne ya fi so ba kada in ko in kawo muku abin da ba shi kuka fi so ba so da haka idan na ajare reshen mai san nunan ne sai ya tsinka mai san wanda ya goge sai ya tsinka mai san wannan kalan sai ya tsinka saboda reshen ya hada mataki Ba ga yadda ake karama bako ba ka bako ya maka sallama ya yi sallama ya shigo shi gida ka ba shi labarin ya wane wane ya kwanta kwana lafiya wane ba ruwan karsun kwana lafiya shi karan kanshi kun ya zauna lafiya shi da ya shigo gidan yanzu ya za a iya zauna lafiya shi ne magana ba wani wani ya kwallo sai ta ce maka wani nan ko ɗaya ma daga ciki ya mutu ce zai ce maka hmm, ya lafiya shi rawar lafiya yanzu lafiya lau sai ya warke ya ce ai dama na zo gaya maka ne wani ne Allah ya mai rasuwa za a je janaza zo da aka yi shimfiɗa musu sai ya tashi hadda zai tafi mishi wasiya ya ce na ga alaman ka tashi ina jin nama za ka kawo mana tunda yana kiwo ne gidan gona ne yake da shi da dabbobi ya ce to ka nisanci dabban da take mace mai shayarwa sai ya samu karamin dabba ya yanka shi ma ruwa ya ce sai ya raba biyu matan shi ta dafa shi kuma ya gasa ya kawo bai san wanne suke so ba da fafi gasa shi. ya ce ya naga an kawo duka ya ce to ai ban sani ba shin kuna son mai romo ne da mai da magi koko shi. so da yin in gasashen ne sai manzala ya lura ashe da shi da matan shi suke wahala in ya tafi matan shi ta share ma wurin dabbobi ta datsa musu ciyawa ta shiga cikin gonaki cikin dabino tana ba da ruwa ya ga shi da matan shi suke wahala sai ce mashi baka da mai maka hidima ne ka da mai hidima ta so sai ce ba ni da shi ya ce to an kawo ka zo ka karba to yanzu an kawo kuma matan ta ba shawaran ya yanta shi kaga aikin aikinsa ya ga dama tunda yantacce ne ran da ya ga dama ya yi. ran da bai gara bai bashi shi kuma in ya can bawa ne na halarta ga lokacin da zai ji karfin ma ya taimaka musu haka ne ko ai daga lokacin da aka taimake ka lokacin ya kamata ka taimaka an fidda ke daga wahala sai ka fidda su kuma wannan yake nuna matan kirki kullun sawun kafan mijinta take bi na taimake shi tana neman tattalin dukiyarsa ne tana tattalin dukiyarsa ne ba ɓannatawa in ga mace tana ɓannata dukiyar mijinta tana da matsala tana da matsala tattalin dukiyar miji tattalin masaukin miji tattalin gidan miji in ga mace tana ta yi aure tana zaune gidan miji tana cewa ni na rasa ma ba ni ma da abin yi to wannan an kuskure mu aure ka kuskure mu matan aure wannan Allah zai sauka sai ai hakuri a cikin gurawa zuwa kuma lokacin da Allah ya kawo maka hali sai ka ƙara sai ka ƙara sai ka ƙara ƙara an ka ƙara sai ka ƙara ƙara yawonwa to kila a ciki sai ka samu wanda tunaninta gidan to ita kadai tunaninta gidan sai ta killace maka gidan sai ta taimaka maka kaga taimaka mushi take yi tana so ya tsayu amma matan take neman ta watsa dukiyarka ta watsa maka al'amarin ka to kaga in ya watsa ya kai ne ka watsa an gama samun matsala saboda ka wannan asarin hadisi yana da muhimmancin gaske kuma yana nuna mana ashe in an nemi shawara ka bada shawara mai kyau sai ya ce ka zaɓi mai sallah sallah nan na da muhimmanci wata rana sai na umar yana yawan yanta bayi aka ce mishi bayin nan suna sallafa ba dan Allah bane in sun ji ka kana yawo da daddare kana binciken wake sallan dare ne suke tashi ki sallah yace ai mu mutane ne wanda addini nan ya daranta mu kuma da abin da zaka yaudara mu kenan kai yaudare mu da addini mun yaudaru ko gobe na fito ina yawo na ga wani na sallan dare zan yanta shi in ma yaudara ne to ai dama mu addini kada muke kallo kuma shi ne aka ce mu kalla ba ce mu kalla na ba sai addini to in addini mutum zai muku talla ya nuna muku addini zai yi Shi nan. idan bayan abin ba addini yake nufi ba kan ka gama naka don Allah ya ce na littafin bayanan nasu bi ma araka lahu abinda Allah ya nuna maka na zahiri na addini da kike yi abinda ke koye in ya fuskanto da addini amma ya koye wani abu ba shi da Allah an gano nan ko sai babi na gaba babul mashura haddathana sadaqa qala akhbarana ibnu uyayna an umar ibn habibin an amrin bin dinar qala qaraa ibn abbas wa shawirhum fi amri wato amri bin dinarin yake cewa abla dan abbas inda Allah ya ce wa shawirhum fil am haka ne ku manzo sallam an ce yi shawara to amma ƙarshen ayan ta nuna ashe shugaba na da mataki biyu ne wani lokaci ya shawara wani lokaci bai bukatun ya shawara saboda ai an ce kuma wa'iza zamta fata ala Allah idan aka ce kana shugabanci to ana so ke shawara wa shawurhum wa shura shura na wa shawurhum fil amr ana bukatun ka shawara to wani lokaci in Allah ya haka ka maka kawai kaza kake so a yi to ba ka yanke matsaya kuma ka kira mutane kake ku bani shawara ba haka a matsayinka na shugaba idan ka riga ka ɗauki site kuma kana tunanin wannan site ɗin babu abin da za a faɗa ka iya tashi a kai to kada ka tara mutane ka ce kana neman shawara sai dai ka tara mutane ka ce su taya ka addu'a ka su taya ka nema muku gudunmuwa wajen Allah subhanahu wataala shi sa la ce wa idza azamta in ku shugaba kai minyan kai abu kawai baka baka bukatan shawara to fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ka ci gaba din saboda shugabanci ba wasa ne akwai wani lokaci zaka iski mutane su taru shugaba shi kadai Allah zai haska kama mafita wannan ya faru ga khalifa manzala na farko akwai lokacin da cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya lokacin da Umar Abubakar ya ce zai yaki wanda ba su ba da zakka ba gaba ɗaya masallacin kowa ya kasa gane ya za a yaki mai sallah saboda bai ba da zakka ba sai na umar ya ce wallahi ba wai zakkan ba abubakar ya ce wallahi ba wai zakkan ba in suna kawo zakkan haɗa da da igiya ne a jikin dabba suka kawo dabban ba igiyan wannan igiyan akan ta zan yake su duk da suna sallah sai na umarci ce to da kai da alaka yankin ya ce ni kadai duk masallacin ma a fita ni kadai ba na bukatun kowa to kaga wannan lokacin shugaban shi kadai Allah ya haska kamawa kuma wannan abin da aka shirya na kai harin da komi shine kadai zama fita a lokacin wanda sai na umar sai da ya dawo yana kuka yana cewa mun rude mun samu matsala lokacin kuma sai na bakar Allah ya bashi nasuwa kaga ya yanki ba shawara yake bukata ba kuma yayi kuma nasarar ta tabbata an gane wannan ko saboda haka wani lokaci shugaba ana so yi shawara in kuma ya samu matsayi matsaya to kawai ya kira membobin shi ne ya ba su labari su taya shi abinda za su iya tayawa na addu'a da na kokari kawai wajen a cimma nasara amma shi dogara ga Allah ya ci gaba shi ya sanya da abdullahi dan abbas yazo karanta wannan aya sai ce wa shawirhum fi ba'd al-amr da aka ce wa shawirhum fil amri shi qira'arsa wa shawirhum fi ba'd al-amr saboda gaba haddathana حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد sirri an al-hasan qala wa والله ما استشار قوم قط إلا هدول أفضل ما بحضرتهم thumma tala wa amruhum shura nahu. wato wato yace wallahi mastashara qaumun kasu babu wasu jama'a da za su haɗu su yi shawara illa hudu sai face an shiryar da su li afdali ma bi hadratihim abinda yafi ga ɗaiɗaikunsu da waton abinda fi ga kowa ya je na shi daban-daban wato idan ka bari tunani kaza matsayinka kaza ne kaza inda za a haɗa shawara sai an samu hutan da ya fi matsayin mutum shi kadai. an gano nan ko sai wanda na matsaya hadisi na karke babu ismu man ashara ala akhihi bi ghayri rushdi ba ana neman shawara ne ba duk babin yana ta bayani ne akan shawara wanda aka nemi shawaran shi sai ya bada muguwar shawara aka nemi ya haskaka mafita sai ya bada muguwar mafita حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تقول علي ما لم أقل wanda ya faɗi magana ba ni na faɗa ba ya ce ni na faɗa manzan Allah bai faɗa ba ka ce zan Allah ne faɗa tabawwa maq'adahu minan nari ne mu wurin zaman shi gidan wuta kawai tun yanzu wa man istashara akhuhu almuslimu fa ashara alayhi ghairi rushdin faqad khanahu duk wanda dan uwan shi ya nemi shawaran shi sai ba shi muguwar shawara to wannan ya ha'ince shi kuma akwai hisabi wa man uftiya futiya bi gairi sabatin fa ismuhu ala man aftahu wanda ya nemi fatawa aka bashi fatawa da abin da bai tabbata ba ko kuma kai da ka tashi ba da fatawa ka ba da fatawa da abin da bai tabbata ba in mutum ya nemi fatawa aka bashi fatawa da abin da bai tabbata ba fa ismuhu ala man aftahu wanda ya bashi fatawan yana da zunubi a wajen Allah subhanahu wataala to shi in ya aikata ba da zunubi kenan zunubi kai a baka muguwar fatawa wanda ya baka muguwar fatawan ya cuci kanshi to kai ma da ka je kai aiki da muguwar fatawan ka cuci kanka yanzu ya zafi sai neman taimako wajen Allah subhanahu wataala shi sa yi dun mutumin da ya nisanci addu'a zai sha wahala ko tambaya za ka yi ka roƙi Allah Allah ya haskaka ma wanda zai baka amsa ya baka amsa da sabat abu ingantacce lafiyayye in kuma ka ɗauko kana aiki da shi kai turo Allah Allah ya sa ka dace domin ya zahirin ƙurani ne Allah ya tabbatar da cewa da wanda suka batar da wanda aka batar da su har jayayya za su ji suna cikin gidan wuta don wani ya batar da kai ba shi kenan to ai to laifin nashi ne kai shi kenan sai ka kabari ganka ka wuce aljanna ba ina matsala dai na nan to da yake ba karatunmu shine wa man istashara aqul muslim fa shara alayhi bi ghayri rushdin faqad khana duk wanda ya nemi shawara dan uwansa sai ba shawara mummuna to ya haince shi mako mai zuwa sai fara karatu inda tsawon rai babu at-tahabi at-tahabi bainan nas kun san shi soyayya love is very important duk wanda ke soyayya dan Allah ko wanda suka haɗu suna soyayya don Allah manzara ya bai faɗi a wani hadisi ya ce za ran tashi alkiyama filin alkiyama kun san akwai wurin da ake warewa a sa wannan magana ce akwai mutum bakwai suna cikin inuwa duk bala'in da za a yi na tashin alkiyama ba ruwansu to su waɗannan su kuma wurin za su zauna daban ne a nan kuma yo ai ko taro ake ga an sa rumfa aka sa kujeru wani wurin sai aka kujerar roba wani wurin fa kushin ɗin ma wani wurin wani kushin ɗin ya goni to haka ne to su inda za su zauna mazala sai da ya ce annabawa da shuhada za su yi begen irin wannan wurin sai mun zo sati mun zafi za a fafa ai za su jin da gifta ke ta abin da attahabi ku kalla ko attahabu ya ce attahabi eh, Allah ya taimake mu Ah. an ɗauke wuta eh <laughs> nefa ne suka ɗauke to ga gani kowa ya rika zuwa cocilan shi in an ɗauke wuta sai mutum sai mu haska cocila ko don generator nasu sun tada shi kayan injin nika yake saboda haka wani lokaci ba zai yi amfani da shi ba an gane ko Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka Allah ya ce taimaki shugabanninmu akan daidai Allah ya ba su basira da hazaka Allah ya kame hannayensu daga zalunci mai martaba sarkin zazo Allah ya kara mishi lafiya Allah ya sa mu zuriya albarka hakiman kasan zazo baki daya Allah ya kara musu lafiya Allah ya sanya mu zuriyarsu albarka da kawunansu masu unguwannin kasan zazzau baki ɗaya Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya sanya musu zuriya albarka kasan zazo baki daya Allah ya sanya mata albarka mazauna ciki Allah ya sa musu albarka Allah ya sanya musu zuriya albarka da sauran kasashen musulmi na duniya in za ka fara addu'a da kanka za ka fara yawa kasan zazo baki dayanta Allah ya sanya mata albarka wannan yanayi na damina da muka shiga Allah ya sa mun shiga da kafan dama wannan yanayi na abinci da ya daga goron zabi ya tashi irin wannan goron goron zabi na tashi gaba ɗaya shi Allah ya sauƙaƙe mana eh Allah ya bamu abin da zamu ci Allah ya kare mu daga fari da yunwa Allah ya kare mu daga fari da yunwa ya Allah duk wanda ke cikin wata damuwa ya Allah ka warware mishi wannan damuwa ya Allah duk wanda ke cikin wata damuwa Allah ka warware mishi wannan damuwa duk wanda ke cikin wata damuwa ya Allah Allah ka warware mishi wannan damuwa ya Allah yanayin rayuwa da aka taso da kashe-kashe da ake da zudda jina ne Allah ya kawo mana karshen shi Allah ya kawo mana karshen wannan zudda jina ne Allah ya zaunar da mu lafiya fitinan wannan kororo Allah ya kawo mana karken wannan kororo Allah je ba cikin kwari a kunne shi gaba daya a daina jin labarin shi baki daya ma shirye fitintunu kan shi Allah Allah ya maida musu malicin sakawunan cibiyoyinmu na karatun alkur'ani makarantun allo da sauran cibiyoyinmu da islamiyu Allah ya tsare Allah ya sa musu albarka Allah ya tsare mana malumanmu abin nan <clears throat> waɗannan malamai da suka yi rubutu Allah ya saka musu da alheri Allah ya haska kaburrukansu wanda suke karantar da mu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya saka kaburrukan su iyayen Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri ya Allah ga mu gare ka muna tawassuli da ayyukan mu na alheri Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah abinda muka mance ba mu tambaye ka ba ko muka sha'afa ko basira mu bai kai ba daga cikin abubuwan da za su taimake mu na alheri Allah ka kusanto mana da shi ka karba ka biya mana wannan bukata ka matso mana da wannan al'amari abinda basira mu bai kai ba ko harshen mu bai kai ba daga abubuwan sharri ya Allah wanda mu roke ka kariya daga gare shi ba Allah ka kare mu rabbana indana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna malam jibrin walidi ke jagoranci wannan masallaci Allah ya sa mishi albarka Allah ya sanya mu zuriyar shi albarka malamin wajen mu da yake taimaka musu wajen gudanar da wannan masallaci Allah ya sa musu albarka wani suka haka wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri masu taimaka mu wannan masallaci da sauran masallatai Allah ya saka musu da alheri makotan wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri Allah ya sanya musu albarka Allah ya sanya musu dukiyarsu albarka Allah ya tsara zuriyarsu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت